Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci. a bidiyon mu na yau za mu ɗan yi wani ɗan bayani ne akan wani abu da ake tatturo mutane a social media wani message ne wanda za ku ga an rubuta start your online weekly job small tax marketplace gashi nan za ku ga an rubuta start online part-time job and get paid weekly da wani link har da wani audio da ake tutturawa akan cewar ana samun kuɗi mutum zai samu dala ɗari zai samu dala kaza don har da wani odiyo da ake attachin ga audio ɗin nan a ƙasa wannan shine abin da ake turo mutane ga shi nan kun gan shi nan shine wannan mesar din wannan kuma na ƙasa shine za ku ga odiyo da aka yi tacin wani mutum yana bayani akai har rantsuwa yake yi akan cewar da gaske ne kuma ana samun kuɗi so na san mutane da yawa sun gagga wannan mesa ɗin ko in ce an tutturo musu kuma mutane sun tattambe ni akan cewar ya abin yake a ingancinsa gaske ne ko ba gaske ba ne don ni kaina mutane ta private ma waɗanda suka turo min abin nan sun fi mutum ashirin so shine na ga ya kamata a ce na ɗan bincika sosai a kai na ga gaskiyar abin duk da dai cewar ni daman tun da na gan shi na ga yanayin site ɗin na san ba gaske ba ne so amma mutum ba zai yanke hukunci kai tsaye da irin wannan abun ba dole sai ka bincika ka gani so abin da nake ta jan hankalin mutane shine akan irin wannan abun ya danganta da akwai yadda ake gane website idan na wannan ne idan ma ba shi ba ne sannan kuma gurin fadar a ce za a baka kuɗi adadi kaza so duk lokacin da kuka ga wani message ko wani link ko wani abu irin wannan a ce za a ba mutum kuɗi kaza to abinda mutum ya kamata ya fara yi sai ya fara jin kuɗin tukunna in dai har kaga an ce za a baka wani kuɗi da yawa kuma kai aiki kaɗan to kawai ka ma san kawai ba gaske ba ne. so shi dai wannan kun ga da wani audio alaikum barkatu a ah, yan uwa maza da bata a wajen zaka zo kaga inda aka rubuta A ah, in ka sai joni aka kama bila baraka so ga odiyon nan na san mutane da yawa sun ji za ku ji yana ta faɗa ana kaza ana kaza to gaskiya ba gaskiya bane wannan abin ba gaskiya bane kuma bari mu taɓa muku link ɗin mu shiga ku ga yadda yake so gashi na idan ka taɓa link ɗin ga inda zai kawo ka nan zai kawo ka wannan website ɗin gashi nan my income payout so kun ga yadda site ɗin yake so wahala ce kawai duk wanda ya ce zai shiga yi wani tax ko wani waye start waye kafara fara ga guri nan da aka rubuta stat a nan gurin in ka ɗan karanta bayanan nan nasu za ka shiga stat to gaskiya bata lokaci ne ba wani abu da mutum zai samu ba abin da zai bayar kuma irin wannan link ɗin ana kirkirar su ne saboda advertising da suke yi su masu irin wannan link ɗin akwai waɗanda suke da irin bloggers ɗin nan da suke yin blogging su akwai waɗanda suke son a rinka ganin irin advert ɗinsu da ake sa musu a cikin site ɗinsu to su ne masu yin irin wannan so kawai abin da suke bukata mutum ya shiga ya yi ziyara in ka shiga kai ziyarar site ɗin duk sanda ka shiga kai ziyara akwai abin da za a ba su so wannan abin kawai suke yi wa duk lokacin da ka shiga akwai talla da za a sa musu da za a sa ma so irin wannan tallan ashe ake biyan ake biyan su so shine kawai sa amma in dai ka ce wai za ka wai tax ka samu kuɗi kai waye gashi nan kamar da kuke gani ga gurin rijista nan mutum ya shiga ya sa username ɗinsa ya sa password ya sa email sannan ya rijista so gaskiya wannan abin ba gaskiya bane wahala ce kawai kuma na san kowa zai iya tambayar duk wanda ya turo ma zaka iya tambayar sa waye ya taba ganin ya cire kuɗin sai dai a ce ma wane ya cire wane ya cire amma babu wani wanda zaka ga an ce tabbas wannan ya cire kuɗin so gaskiya wannan abin ba gaskiya bane duk dai ni dai a iya binciken da na na ga ba gaske ba ne so amma duk wanda yake ganin shi ma zai iya ƙara bincikawa so zai iya bincikawa ya gani tunda abin ilimi ne wani sai ka ga ya gano wani abin wanda wani bai gano ba so ni dai gaskiya a gaba ɗaya bincike da na na kan wannan abu wannan abin da ake turo mutane ta whatsapp na kan cewar mutum zai yi start online part time job din na and get paid weekly gaskiya ni dai a bincike na ba gaske ba ne. shi isa na ce bari na yi wa mutane bidiyo game da tambayoyi da ake min akan cewar gaske ne ko ba gaske ba ne so gaskiya ba gaske ba ne shi sa na ce bari na sanar da mutane waɗanda suka yi min tambaya da kuma ma wanda ba su tambaya ba na san wasu da yawa suna ta yi kuma har yanzu ba su cire kuɗin ba to gaskiya ba za su cire ba ni dai a nawa binciken da na yi wannan abun ba gaskiya ba ne so anan nan za mu dakata sai kuma wani lokaci idan mun ƙara samun wani update din sai mu ƙana sanar da ku har ila yau dai muna ku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka isman tv ya dore mana subscribing sannan ya mana lakin ɗin bidiyo idan bidiyon nan ya burge shi sannan kuma a yi sharing ɗinsa ga sauran mutane saboda su ga abin da yake wakana mun gode